yace ala ba ta malam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya wato kafin ya rasu ya bar qur'ani a rubuce koko sai da ya rasu aka rubuta shi ta mana mu ji mana lam yakun allazina kafaru lam yakun allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfaqina hatta ta'ti lahum al bayyina rasulun rasulun min allahi yatlu suhufan mutahhara Allah ya ce rasulun manzo da yazo min allahi daga wurin Allah ya tulu yana karanta suhufan takardu mu haratan ɗaharatan tsarkakan takardu tun da aka fara saukar da shi aka ce alif lam mim alif lam mim ya shida zalika alkitabu la raiba fi hatta ake kira alkitabu abinda za a buɗa a karanta Allah ce alif lam mim zalikal kitabu wancan littafi haka yake abinda wanda ake nufi da littafi wa duri wa duri wa kitabin masdur firatin mansur Allah cewa duri dutsen da Allah ya magana da Annabi Musa aya ne yace wa kitabin da wannan Qur'ani masu ɗurin rubutacce in an ce sadara ya rubuta ya suduru yana rubutawa shi yasa ma ake cewa sadara daya ba shi kuma ce sikira ko shekara ina fata an san da shedara da sikira da sadara ya ke nufi dari haka dari wanda yake na rubutu ko to shine wa kitabin da littafin nan masu ɗurin النور والقلم وما يسكرون وكل صغير وكبير مستقر ايش ده كلمه سقر يسطر sadara ya rubuta ya sukuru yana rubuta sai ka ce a ina yake rubuce fi rakin cikin takarda ka san rakin ko daga aka ce waraka gaskiya warka guda to fi a cikin takarda to a takarda ya ne sai a ce manshurin a ɗaiɗaice yadda za ka fara wannan takarda in gama karanta ka rubuta ka bude wata shi ne ma'anar manshurin ka bude haka a karanta. An gama da Ranar sani. Hukumi ne. Kaman yana da gaskiya irin tashi. An karanta mana a tarihi aka ce wai annabi sanda ya rasu qur'ani ba rubuce ki ba to daga nan abubakar sai ya hau halifa shi ma ya rasu qur'ani babu shi a rubuce sai da yana cikin bakunan mutane saboda haka ya eh, tarihi ba qur'ani ba a tarihi aka ce to sai ya wuce bayan wuce abubakar sai umar ya zo umar ya wuce sai usman sai aka ce zamanin usman ne sai aka yi wani yaki aka kashe mahaifata qur'ani sai usman ya ce to qur'ani kawai zai bace tun da an kashe mahaddata saboda haka kahin ya bace maza a taro mahaddata su zo sai kowa ya rubuta abin da gare shi a tare qur'ani shine aka kawo irin allunan kafada na dabbobi da fatar dabbobi da mire ne allon kafada aka tara aka ce qur'ani ya kai tun zaki aka yi shi shi subhana haka watan mara ya ci ya ya dalla ya ai ya da ya samu ya mace ya mara bal kazzabu malam yahidu bihi yanzu kai kuma tarihin ya hiwaya shi haka aka gaya mai haka yadda ai ko da cewa idan ku ce ku zo idan sallah cikin qur'ani idan rola cikin qur'ani idan rafa cikin kaza cikin qur'ani bai cika ba ba an yi cika ba amma da ka ga komai kawai din malami da kace ku kawai sai ka ga ya mun sabar shi aka fada mai bakin ya ce musu ya kashe ka ya wani ta kalma da ka san qur'ani ka ga komai bude yanzu ni duk tambayar da zaka yi mani wallahi azumi ina tabbatar ma na yi sanin qur'ani kan ɗakin kuwata tabbas gaskiya ne kare na ya canza wani abu wurin zama wannan gaskiya ne amma ni qur'ani duk wata aya da ko wasali na ji an canza sai na ce a koma baya akwai motsi wurin nan saboda nan na ce shi ni sani kai kuma kai ka sani kai kuma yawo ka sani Lagos kake zuwa ba kai karatun ba amma in ana magana addini sai ka tsoma mana baki na hudu a gege ya sani gegen ma alaka tambayoyin sa guda biyu masu alaka da juna ne ita magana magana da Qur'ani ne yace kuma shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan karatun alkur'ani yana magana da mutane ko ko baya magana sai dai karatun alkur'ani kullum da ma ana basharun kullum da ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun aka ce kun ga musu inna ma ana basharun mislukum kawai ba ni mutum ne irin inda nake yuha ilayya ayyuma wahid saboda haka annabi yakan yi hira yakan zanna da matan shi su tattauna har wata rana ma suka yi wata hira da matan shi ya ce amma ke ban ce ki gaya ma kowa wannan magana ba. an yi ƙwarai. Ba ne ba da sirri suka yi da matan shi ba kai gaya ma kowa. Sirri. Matan kuma haka zama haka sai da sirri sai da wani. Ya gaya ma wata. Yana faɗi, eh, kuɗa ne wani. labarin za mu biyo ai. Yana faɗin wannan labarin. Sai annabi ya ce, ya haka ya ce to dalilin wannan nan na haramta ki. na haramta maka yana sai Allah ya mai iko ya ce dalilin wannan ka kuma ta ita ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla laka tabtadi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim ya ayyuhan nabi ya kai annabi lima tuharrimu ma ahalla laka dan me kake haramta abin da Allah halatta maka tamtaki mardata azwajika kana neman yarda wani bangare na matanka wallahu ghafurur rahim da haka tun da ka ce wallahi na haramta ke wannan ran ko da kai ka ce wallahi na haramta ke. to ga wani dalili kada fara sallah qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum to daga yanzu na farlanta muku warware dan ku duk wanda ya rantsuwa yake so ya warware ta to ya kanta baiwa ko ya ciyar da miskini goma ko kuma ya yi masu sutura in bai iyawa kuma ya yi azumi uku gaskiya ne kaga ce annabi ka kyanta kai kai warware wannan sai. ni cikin qur'ani wallahu mawlakum Allah ba mai kuma wal alim lakin Allah al alim ba ni al hakim bani me yasa wannan abun ya faru wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa abun ya faru ne wa kin asarra nabi lokacin da annabi ya sirri asarra ta tana cewa wa sirrul mamumi ma asirrul imami ya san ya ce wani zai asarar da lokacin da annabi ya sirri dai eh, idan ba da zuwa hadisi ya yi sirrin ne zuwa ga wani bangare na matan shi kuma hadisan na wani labari ne ba qur'ani ba hadisan wani labari ne can kai me ya gama ne yana wani labari yau ga labari idan ba da zuwa hadisan kuma shi hadisin inda za ka gane ba hadisi ne irin wannan naka ba wannan hadisin ta aka duk wanda ya ruwaito shi ma ya sauri ya tuba تقدمت على ذلك من أمريا إذا كان شيء من حديث فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعده فلما نبأ به الذي أشك تقام هو كويس سجيه تبان الأمري وأظهره الله عليه sai ko Allah ya san kayan da annabi ya sanar da shi cewa matan da ya kira ta an rafa ba'da sai ya gaya mata wani bangare na abin da ta faɗi wa arada an ba'da ya kawo da kai kuma bai gaya mata saura ba wannan ana koya maka tarbiyya ne in mutum ya maka laifi kar ka kore ko ina ka hana shi kokari eh <laughs> idan ya yi ruka da suka kai bakwai in ka zo karanta ko da hudu ne zuwa biyar ka tsaya nan wani ka rage ya kula da shi in ya ga kowa kuma ka ban ita

duk wani abin da kake wa gidaje ka sai ta ɗan na ganta na wani eh. ya ya yi ta ya yi wurin mai ta amma da ka gudu zai zama ka shiru kawai ƙarai ka ya eh, tashi da kunya ƙarai kuwa eh, dole zai kama kame kame rasu yadda zai sai ya ta gudu حسنا كده الرب بعض وأرضا فلما نبأت به ولما نبأها به قالت من أنبأك هذا Yeah. قال تجي من أم بأك هذا وهذا يا محبوب عشان أبدا. أحد من يمسك شيء من أم بأك هذا وهذا يا محبوب Allah na ƙwarani al'alimun khabir. Ta ce Allah annabi ya ce Allah masani mai da labari shi ya wani wani kenan ta kare to da kaka ce hadisi ne sai ka ce to tunda suka bada wani labari in ta tuba in ta tuba ila Allah fa qad sadat qulubukum idan an ba ku tuba ga Allah ba game da wannan labarin da kuka zo kuka bada to duka ta kudu da sun karkata gaskiya ne matan annabi aka kai wannan saboda haka wannan labari na addini ne labari ne na duniya saboda haka annabi na labarin shi na duniya mutum ne basharun mislukum bambancin su inda ya yi ga yuha ilayhi sai ayi bai yake ba eh kwarai ko hadisi bai da alaka da annabi in ce tsalle yake ba takawa yake da kawo ba annabi ba annabi bai san shi ba kuma da buhari da muslim da duk littafin da ka tuno bai da alaka da musulunci bai san musulunci ba musulunci bai san shi ba duk jaridu ne to sai tambayoyi kuma na barki yanzu ta takarda ta kare sun zama gama takarda ta kare akwai mai tambaya ta baka sun makala wa alaika salatu bismillah ya ce tambaye sama ko mana muji tambaye ka matso <laughs> so. kusa ba cizo ake eh, na'am na'am na'am yawwa shi ne ya tambaye na da tambayar ka ya ce tambayar shi mutum ne yana azumi sai ya mafarkin wata mata daban shin wannan mafarkin da ya yi azumin shi na nan ko bai nan da mahaukaci da yaro karami da mai bacci bayin laifi cikin wannan halin da yake ciki illa al-mustab'abina min ar-rijal wan nisa'i illa al-mustab'abina min ar-rijal wan nisa'i wal-wildani la yastati'una fi rijal al-lazina ومن الآن الذين لا يرتديون حيلة ولا يهتدون سبيلا كاجي مكان الله نعم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا yaro karami bayyan laifi mahaukaci shi ma bayyan laifi duk sanda ka komin girman da kai ka zama ka zama ba da gidan nan sai ka samu matsala ta tafi hankali to daga nan ne ba da sai ranar da Allah ya mai noma haka duk abu da ke cikin haka na ba a rubuta shi wal wulidani la yastati'una wala wa la ya'lamuna sabila to sai maganar yaro kuma sai magana wanda ke wanda ke mafarki da Allah ya magana shari'a kanta sai ce wani za balaga al-anfalu minkum al-hulma kaga yaro daga nan ne inda shari'a ta wa idza balagha al-anfalu minkum al-hulma falyantadimu kama ba alladhina min qablihim shi ma hukaci rasa ya warke shi kenan za a bude mai fa shi kuma yaro wani idza balaga al-anfalu minkum al-hulma sadda suka isa mafarkin nan sun girma sun zama ba da kai. to daga nan ne za a bude fayil din su saboda haka duk wanda ya yi abu a cikin wannan hali bai da wani aiki to akwai wani wanda ke da tambaya eh ai ya danganta na farko dai daga shekara sha biyar amma kuma ita ga mutum mutum ne gaskiyar magana yawwa yanayin shekaru ko ga mace ko ga namiji abinda dai galibi aka fi ga namiji shekara goma sha biyar to amma abun yakan canza saboda Allah bai yanke ma abun ka'ida ba don haka wani za ka ya tashi tun yana karami izinin ne da tambaya na ba za ka iya taya shi azumi ba cewa yayan shi ya arzan ya kaji tausayi ya ce yayan shi ya arzan ya kashe mutum ya iya taya shi azumi ko ba zai iya taya shi ba ko ibada ce amma ba ka ba ibada ce wani bai wani ibada yadda ka san baka da ikon yi mai sallar la'asar mun yi tare ba ce ce wasa gaji ta da yau da mai imani babu kwata kwata ka tashi kai takwas shi kenan ka ce to wannan ta yayan mutum babu a littahi ake wannan bari ka ji wani abu a littahi idan juma'a karshe ta zo ta azumi idan aka zo juma'a karshe wadda wannan juma'a daga ita ba a ƙara yin wata juma'a cikin azumi eh, an ce akwai wata raka'a hudu da ake yi in kai wannan raka'a hudu to duk garin kuwa mai zuwa wuta duka balai na yi bananza wani ya salla raka a hudu ce ake yi a jere ba a zama na tsakiya niyya ita ce na waitu an usalli arba a raka'atin kafaratan lima fata limi da salati sai yi ta ga jida نويت أن أصلي أربع ركعات كفارة لما فات لي من الصلاة. أنشي إذا كيت magana zuwa wuta babu idan ka dawo aka ce da kannanka da yayanka uwanka babanka aka zo aka ce makwabta aka ce kai aka ce kai ita ta fara ce na shekara dubu sai aka ce dole mutum bai kai shekara dubu sai aka ce aka yi ma sauran dangi shi sauran za a watsa mutanen gari ba wanda zai wanda ya samu haka zama ce ya yana nan cikin kuma ba kuma na rubuta shi ba kuma ka ce a baka wani ba ba kowa a tsari eh, saboda haka wani zai ma wani arziki wa Allah ya salil insani ja mashi aya إلا ما saboda haka mutum bai da komai sai abin da ya da kanshi to ina wani bai tambaya kuma wa alaikas salam gaskiya ne kayi tambaya mai ma'ana mutum ne wai zai je wurin karatun alkur'ani sai mahaifin shi ya hana shi shi ya hannu ko kar ya hannu na farko ka je wurin wa'azin kuma kan hannu kuma ka bi magana shi to ya za ka yaka ranar siyasa amma ba ta kawo ba saboda haka sai ka yi koyi da annabi ibrahim annabi ibrahim baban shi ce la illam tantani in baka hannu da arjuman naka sai na jirje ka wa hajurni ne yantai kalajin labarin nan shi ke na yawan musulunci a yi kimaye سأستغفر قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي هديا قال سيدي سلام عليك بابا أمين شيء تفتك لك إنه سأستغفر لك ربي زن نيما مكا غفر أبيكينا يجي إنه كان بي هديا domin abun a wuri na koye yake ban sani ba ko za ka musulunta shi da inda kana bi mi hafiyan kamar da aka ce yas'alunaka ka'annaka habibun anha gaskiya ne suna tambaye ka kamar ka koyi masu abin ne sai aka ce to kai annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya roƙo ya ce wa kafir li abi innahu kana min al-zalimin wala tukfir wasu da ala yawma la yanfu malum wala saboda haka annabi ibrahim sifa yayi da azanci bai bar addini ba kuma bai wulakanta mahaifin shi saboda haka kai da kake da mahaifi bai son wa'azi bai son kuma kai ka je wurin wa'azi ka koyi ɗabi'u na kirki wanda shi da kai shi zai ji yana son ka ko da bai son wannan abin da zai baka kai duk sanda ya kira ka zai maka faɗa ya taso da basu ba yi magana mai kyau duk yanzu abun nan da na halaka na gaya maka su da masu sukan nan halakar da kai za su wallahi tallahi na ci ne ma kaza kaza ka ce baba na ga ko kayan nan sai ya zaune ko an da a wanke ko ma ne sai ba ka da magana ba gaskiya ne gaskiya ne kuma shi goro ne a goge su duk sanda za ya yi shi da kan shi za ka je na ca ko an zo ana suka ka zai ce kai ni wani da jiran da iskan shi alheri yake tabbata ce ba ku haɗa da ɗan da ka san akwai wani bawan Allah wanda kan shi bawan Allah ya lalace na farko shaye-shaye buyi-buyi yake da shoti ya zama tantiri gari duk inda ka shiga ganin iska ta ba ta zama jinin jikin shi kawai bawan Allah na Allah ya shi da jiwa duk Qur'ani ya ji kasa din ya dawo ya narke cikin Qur'ani yi imani yanayin yan uwa na garin su suka dame. duk inda za a wa'azi da shi sai da silamoji ya suka da kuma da ake suka mutu suka mishi suka ce to tsakani da Allah ya ka zai lalace a'udhu billahi saboda mun shi tare da mutanen nan gaza <laughs> eh sharri ku yanzu saboda Allah duk nan da yaron da yake sha da da yake sha da ku ce mai a ce ba sai ya ce to da ya shiga wannan yana zuwa sai akwatin shekura ya ce wannan ɗinkin kala goma sha biyu bayan ya shiga wannan abu ya mashi yawwa ya ce sallah ba rabi ya man ya ce to in dai batun tsana ne kai in kara ganin wani mura wani gida yawwa ya yi zai ne suna aiki na kira ya goge su ko sunan ba su zama wani abu wannan ya faru ma a kan ko E，E，E，要我说怎 ce malam ya mace za ta yi idan janaba ta same ta kuma gashi lokacin sallah ya yi shin za ta iya yi a'a ai idan akwai ruwa za a yi kokari a yi wanka sannan sai a yi sallah idan kuma babu ruwa to sai a yi taimama sai a yi sallah idan kuma wannan abun kana so ka alakanta shi da al'ada ne ai baka isa kai wayo ba marai kam bai da wannan wayo na ba dan so kake kuma ka hada shi da al'ada ita da raba ba rishin lafiya ba ita ba rishin lafiya ba ce ita mai al'ada an hana ka sadu da ita ita kuma mai jaraba kana iya kara mata jama'a jama'a ba ka ka kara mata jaraba ka kara mata jaraba in kana iya ka kara so goma tabbas kuma ta je wanka guda in kuma kai rago ne ka bata ta raba ɗaya biyu shi ke magana ta wuce to mai al'ada ba wa yas'alu laka anil mahid kai mana wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhin فاتهم النساء في المهد ولا تقربهن حتى يطهرن Allah ya ce wa yas'alunaka anil mayyit suna tambaya ka game da bayyana ko da ya masa kuwa hasan ne da cuta ne fa ta da dinga sa ku kaura cewa mata fi da mayyit da auren al'adar da wala ta karbu na kan ma ku kusance su a taya da kuma sai sun barkaka saboda haka ita mara lafiya Allah ya kira ta a lokacin da za ta yi sallah ba Allah sai ya ce ta yi ta yi mama saboda alwala ba za ta yi wurin ta ba ko ta wanke hannu ta wanke kawa ta wanke ko ina ai wajen kun tafi da babban haru akwai tsarki wajen wajen alwala to sarkin bai yi wa lokacin saboda abin da za a yi wa sarkin an mai faci don haka sai ta yi taimama kai sallah Allah ya shi sallar ta da ka ba za ka yi mana wayo ba kwarai ba kawai ya na na'am na'am haka haka dan wuta wanda yake wuta haka mai azaba haka daidai da zunubin da ya aikata haka za a wanke shi wai ya dawo aljanna haka ya ko kore tambaya mai kyau mai ma. yana ba ta tambaya ku ji tambaya shi tun da karanta ba karanta cewa eh, malamai yana ji suna wa suna cewa in aka yi hisabi dan wuta ya yace wuta dan aljanna yace aljanna gaskiya wai dan wuta akwai wanda in zunubin shi ya kone gwargwadon laifin da ya za a dauko gawayin kenan ko ne za a ciro shi a wanke shi a shi cikin aljanna wannan yana nan rubuce ga hadisi amma Allah bai faɗi ba gaskiya cewa suka za a wanke shi ma cikin wani ruwa ana ce mai babu hayati idan aka kawo su zai zama an wanke su amma da goshinsa an rubuta masu jahannabi to idan aka sa su cikin gidan aljanna to duk inda kuke yawo shi gidan aljanna sai aka jahannami sai wasu wanda da yi zanga zanga ba jahannama can ba asali sai su rika a ashe wa da kai ma ka je jahannama to sai su haɗu cikin aljanna sai su yi zanga zanga subhanallahi eh, hadisin ba eh, sai su yi zanga zanga mutane da qur'ani ne ba wannan hadisi ne ba aya ba ba Allah ya ce mana wannan magana ƙarya ce inna atadna jahannama lil kafirin inna atadna jahannama lil kafirin mazula gaji aka ce inna atadna jahannama mun yi gane da wutar jahannama lil kafirin da kafirai ba lil muslimin gaskiya ne kafuri kafuri shi ke zuwa jahannama wajen kafu za ka ce wai ita jahannama ne ita ce wutar musulmi amma kafirai za su san kira su san haram ko da ma su hauya su da amma wai jahannama shi ke ta na ce musulmi za a sa su su kone gwargwadon zulubi sai Allah ce in dai mutum zai je aljanna ƙarar wuta ma bai ji la yasma'una hasisaha na ce ƙarar wuta ma ba zai taba ji ba sai Qur'ani ƙarar wuta ba zai taga jiba ba kwata-kwata sannan duk wanda zai shiga aljanna fala khawfun alaihim ko wala khawfun alaihim ko wanne ne biyar biyar ne dauki wanda ya maka wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ce su ya kallana wala khawfun alaihim ba za su ji tsoro wala hum yahzanun kuma ba za su ji ciki ba duk wanda ya shiga wuta wannan abun biyu ya ji su ko bai ji ba ya tsoro da wata ciki sai Allah ce duk wanda zai je aljanna bai shiga wannan ربنا إنك من تدخل ربنا إنك من تدخل النار فقد خبيت الله ربنا يا الله إنك من تدخل النار وكنت تشهد تشهد من تدخل النار وانت يشهد تشهد وتا فقد أنت بيت وانا كولا كنتاش to a lahira da da annabi da masoya annabi suna wulakanta yau ma la yukhzi Allah yau ma la yukhzi Allah an-nabi wa ladina amanu ma'a an ce duk wanda ya shiga wuta an wulakanta shi ko to yau ma wuni ne la yuku da tabu da Allah bai wulakanta annabi wanda zina amanu ba abu da wanda suka imani ta da shi saboda haka ba a zuwa wuta imani gaskiya take kuma ya je wuta wannan labarin ya lalace babu dan ba ta aljanna ba abin da za ta daga wai ba shiro ka wuta a jama ba mana ta duniya ba wai ko da wasu ba ai minti goma eh, a shiga wuta a yi goma nan a shiga wuta da kuma nan gidan rodi ko ba ba barkakka za ba ta karar rayuwa ni dare na kare amma ban taɓa jin zuciyar rayuwa ta aljanna ba yake da hadi kuma kalibi da biya amma da iri da ce iri da ce komi da komi mana farkon wani zala kullu zina amanu amanu wa amanu wa ila قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ودينهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لن تمسنا إلا أياما معدودة ونتخذتم عند الله آدم فلن يظلم الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وعاد به خطيئة فقد ظلم كبيرته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين

ya tambaya mai ma'ana kuma tambaya Allah ya saka wa alkhairi ya ce an ce shirka iri biyu ce akwai babba akwai karama kuma ga shi an ce ba za a yafe shirka ba shin wanda ya babba shirka za a yafe mashi ko ko wanda ya karama shi ya dai abin yake hmm. maganar ita ce shirka shirka shirka ayar qur'ani karara akwai inda daga kamar ayar tana nuna ba za a yi abin shirka ba bari ma mu karanta ta kaje inna allah la yaghfiru an yushraka inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shirk billahi faqad ibtara isman azima inna allah hakika allah la yaghfiru bai ya ga an yushraka bihi ashirka ai tarayya da shi amma wa yaghfiru ma duna zalika yana yafi ba bayan shirka da mai shan gwamnati to haramun wa man yushrik billahi faqad haram innahu man yushrik billahi faqad haram man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'awahu an-nar innahu yadda kamar yace man yushrik billahi duk wanda ya shirka ya tarayya da Allah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wannan Allah ya haramta mashi aljanna wa ma'awahu an nuna mutum shirka to haka abun yake a ah, karamin sani hukumi ne hukumi ne ba shirka ce ba da yi yanzu sai kirista ya zo ya musulunta kuma mushiriki ne ya karshe na buga a jarida ya kare kamar da ta kanu da lasa da salasa Allah kira su mushrikai ne sun kafirta yanzu kirista kenan yi musulunta shi kenan ba za a shi musulunci shi ba ba shirka ba mai dadu da inna kuwa su da tsaniya da na kada eh da dodo shi ke nan yanzu in ya zo ya musulunta ke nan shi ke nan ya muke an sashi sabda annabi ya zo da qur'ani shi kadai aka gaya mawa ba wanda ya yarda lokacin saboda kowa bai ji labarin duk mushrikai ne ya tadda ku ba cikin mushrikai ya tashi gaskiya haka Allah ya gaya mana ba lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi kafaru wal mushrikina mushrikina cikin mushrikai ne to shi kenan sai annabi ya ce sai shi kaɗan kenan na mushrikan ba tuwa suka tare ba eh. to yaya aka yi Allah ya ce zai ya hanta shirka mu ji kuma ya wannan abun yake karanta mana inda aka ce za a yi shirka mana wallazina la yad'una ma Allah Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa asama ولا أبلغ العذاب يوم القيامة ويكلد فيه مهانا إلا من إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سكر عليه سكر عليه وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا saurari ka ji karatu Allah cewa ya yi wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara mu'mine su ne wanda ba su hada Allah da wani shirka kenan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi ba su kashe rai sai in ya kashe wani wala ya zunu da fasa zina sai aka ce mai fa'al zalika duk wanda ya shirka ko zina ko kisa kai ya rika asama ya fada cikin dai yuba ablahu al-azabu yawm al-qiyamah za a lullun ka mashi azaba ranar tashi al-qiyamah wa yahdud yadawu fihi cikin azabar subhana wulakanci me zai ala ainihin azabar ta Allah shi illa man taba sai in tubaye wa amana ya yi imani wa amila amalan salihin ya aiki kwarai to ya za a yi da shirkai sai aka ce ita shirkai fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat za a canza ta ne ma koma lada a nan duniya amma in dai nan yayi ta duniya gaskiya ne ne ne can aye take cewa inna allaha la yaqdiru an yushraka bi ba a yata duk wanda ya shirka yaya abun yake karanta mana a suratul ko ali Ibrahim, ne can garbe ce in taji ta nibu kaba'ira in taji ta nibu kaba'ira ma dun hawa an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkalan karima sai Allah ya ce in taji ta nibu in kuka nisanci kaba'ira manya kabila ne ba manya manyan matun hauna alwa abinda ake hana ku to nukantar an ku sai a za mu kankare maku miyagun ayyukan ku in dai kun ne kun nisanci manya manyan laifuka to kananan nukantar an ku sai a za mu kankare maku irin laifukan da kama yanayin baka san kai ba kamar yanzu rayuwar da muke yi akwai yadda za ka yi kai shekara biyu baka gama ta da ba ta kawa. Kullum ya ga kwana ɗaya ba. Ko makawa ya ga ko kwana ɗaya. Kuma laihi ne ba. Kuma laihi ne ba. Dole na ya karya da wannan. Kuma laihi ne. Amma ba yadda ka iya ci. To akwai ire-iren waɗannan waɗanda ba yadda ka iya. To ire-iren waɗannan ne Allah ce. ranar tashin alkiyaman za a karkare su to ana cikin karkara sai aka ga da shirkar da kan mutu kana yi ba ka duniya ba to irin ta ce Allah ce za ya gaji wa shirka za a kankare ta ita in ka sake kan mutu da shirka ba ka tuba ba to ita ba ta cikin wanda ake kankarewa kamar mai awo ne asibiti ya gama awo ya ga tabar ya ga malaria yana leƙa haka sai ka test da ebola wai ba labari daga lasa gehe guda duk wancan amma misali idan aka auna aka ga tabar cewa akwai magani ai kuma baka damuwa sosai so idan idan su da in ka je da su lahira irin wanda ba inda kake da su to su kankare su za a ita ka ne sanci manyan sai ka ji aljanna an kankaro haka ana reka sai ga shirka ya kuma ji ka ce da ya ba a yi aka shirka a mutu da ita ba ta kansa ma'ana aya kenan ina fata an bai ina fata an bai to alhamdulillah za a ta takarda to karanta mana takarda to yanzu mu ba abun adadi daga wannan ta takardai sai mu ansa tambaya biyar ita ta baki in dai tambaya ce ta baki ba mu kabara ba hmm. saboda uzuri akwai na nesa ko to yayi bayan wannan muna da tambaya biyar kowa sai ya rage na'am ana mai tambayar ce malam na gaske ana sallah to kuma sai ya samu raka a ƙarshe na jin sallah asuba kenan sai aka tashi ana alkunutu ya ce yaya sallah shi take na farko kamar yadda aka ce wa aqimu wujuhakum karanta mana wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid karanta mashi wata warka hu ma warka hu ma raki ya maryam kunuti ya maryam kunuti li rabbiki warkudi yi ma allaki saboda haka Allah ya ajiye maka kai sallah tare da kowanne irin musulmi a lokacin da suka zo suna karanta kunu ta samu wata aya daga cikin alkur'ani ka karanta ku yi sallar kutare sun zo ki da kauni ta kama su su duka ba ta kama mu ina ba ta an fahimta saboda haka a musulunci ba mu kyama tare za ku yi ibada da kowa kowa ta shirkin sa yanzu ga azumin na ai muna yi Allah ya ce mu yi tare ga baki daya dalilin wani wanda kai baka yarda aiki da shi ba yana azumi kai yanka hasa azumi zama ya kama ku cikin mota sai ku hasa zama to ai ko zan tare kuna azumi kana azumi yana azumi ta kai ta masa da take taka kake yana yin tashi iyaka dalilin da zaka limantar da shi saboda Allah ya ce ku yi tare ina fata an fahimta to ya ya sai wata tambaya ta baki ko ba da lakwarai kowa sha Allah to wannan tambayar ita ce ta ɗaya daga cikin biyar ɗin da muka yi alƙawari wani ya tambaya ce shin in direba ya yi arzal ya kashe mutum ko sama da haka eh, tambayar da zai kuma ba da amsa ta wannan wata ce kenan wancan ya tambaya zai zai taya shi azumi ne ko ba zai taya shi azumi ba eh, wannan ma amsa ta daban wannan kuma yana ga yana tambaya shin in ya kashe mutum uku ko sama da haka shin azumi nawa zai yi idan mutum ɗaya ya kashe azumi sittin zai in mutum ɗari ya kashe azumi sittin zai ko mutum nawa ya kashe sittin ɗan nan zai dalilin ka kashe biyu ba za ka yi azumi dari da ishirin ba ina fata an fahimta azumi sittin ne kamar yadda Allah mai girma ta kada ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ce la Allah bai azawa da illa wasu hasai gurgurdon abin da take iyawa saboda haka daidai abin da mutum zai iya yi ana samun wanda yake kashe mutum hamsin ta ga muku na taba ganin wanda ya kashe hamsin a halar kasuwar kashe ko ya ko tanki kasuwar da ma duk da satiki take da kasar da shi eh ya to kawai yana da mulki ku salin ali ana dauki kanta yana dauke kan shi kuma tankinsa ya wuce kan kuma ya tsaya bai faɗi ba wannan abin da ya hada tankin haka ya nike abin sai ya balle kawai ya wuce cikin tasai akwai layin wasu yan kasar cikin zamanin kasar din dare duk kasar ne aka canza wasu Allah wa to akalla an ce akalla mutum hamsin ya mutu a wurin kuma komi mai ba can ko haduwa bai ba can in ya ci in ka ce kowane mutum ɗaya za a yi mashi azumi shi aka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka Allah ya nuna mana kashe mutum daya kamar ka kashe kuriya raya mutum daya. an من قتل نفسا بغير نفس فهو قتل الأرض فكأنما قتل الناس اليوم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أنا ولا ما رأيت أيضا daidai yake da duniya wanda mutum ɗaya a ka kashe to daidai yake da rayuwar duniya haka in ka rayar da mutum ɗaya shi ne ka inganta rayuwar shi kamar ka inganta rayuwar mutane duniya don haka idan wannan matsalar ta same ka to matsayin ɗaya take. Gaskiya. a'a shi yasa diya Allah ya yanke adadinta idan aka kashe wa mutum dan uwa sai ya zanto akwai diya da za a biya amma mutanen da aka kashe kila goma ne aka kashe to da Allah ya ce diyan nan misali a ce an ce diyan mutum dubu goma ce adadin misali sai aka kashe mutane ishirin kaga in aka kawo dubu goma ba ta rabuwa ga waɗannan mutanen yan ba yadda za a yi kowa ya samu goma to sai Allah ya gwada maka jiya kiyasi ne na al'umma gwargwadon yanayin nauyin wannan mutum za a kalla shi yasa ba a faɗi adadin kuɗi kaza da biya ba amma masu littafi su faɗi suka ce rakumi ɗari ne biya yayyanta abin da suka ce a samu ishirin yan shekara kaza guda kaza yan shekara kaza dole sai ka samu rakumi ɗarin nan to Allah bai taɓa gina hukunci abin da babu ba ko bai yiwa da suka ce rakumi da kuma ba su faɗi abubuwa ba kwata-kwata suka ce dole yanzu mutum da zama ne zai kisan kuskure kuma bai da rakumi da ni ko kaza ko kaza wani mashin da ya ba da kuma wani wani abu da ya ba dole sai ka da rakumi da ni kuskure mashin ɗin haya ne ma zai dauka kaga hukuncin babu hankali cikin shi kwata-kwata saboda haka to diya za a kiyasi ne gwargwadon nauyin su waɗannan al'umma dama ana so ne a amfani da tausayawa duka za ka iya kashe mutum ba kuskure ba ganganci ma ta kashe shi mine da Allah ce ya maka kisa ko ba ka Allah ce ba to sai ka samu darasa ka kashewa da gangancin Allah ya ce to mutanen dangin Allah ya ba su dama suna iya yaɗe ma ba wai dole wani sai an gaskiya ai kisan ganganci ne Allah ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa man وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما kaji in mutum ya kashe mutunci ta sai wuta kawai to akwai yahewa ko ko ba ta yahuwa Allah ya ce alhurru للحر والعبد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل makaranta ga tarin birnin dutsen ma yau ake mai daɗi haka Allah ce ya ayyuhan ladina amanu ya kuma su imani ku kira alaikum siyam kutiba alaikumul kisasu an wajabta muku kisasi fil qatala al hurri fil a cikin kisa al hurru bil hurri al hurru ta yuqtalu ana kashe shi idan qatala al idan ya kashe da da mai yanci wanda ba bawa ba ya kashe da mai yanci to ba magana a ce to yanzu abinda za a kirawa ne maimakon shi za a kashe eh, kisa ba wani karin bayani kashe ko dan waye adalci ke Allah ce ka fata Allah ka shi na Allah ce wani abdu bil abdu bawa ya kashe bawa shi ma bawa a kashe shi wani unsa bil unsa mace in ta kashe mace a kashe mace ita ma to za ka je tambaya ka ce to in mace ta kashe namiji ba ko bawa ya kashe da

Allah ya kamsa fil kashe ta kashe namiji kashe kashe mace ina to sai aka ce bayan kisan fa da ce mace in ta kashe mace ko namiji ya kashe namiji ko bawa ko da sai aka ce fa a ufiya lahu a akhi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi haka yake gaskiya ne wanda aka wani ya kashe da ka yi da ba a rubuta kyautatawa ba amma da adadin rakumi da ba wa ilayhi fi sana a bashi da kyautatawa ce zalika ta khafifun zalika min rabbikum wa rahama zaka ce zalika ta khafifun wannan sassabci ne min rabbikum da gurin ubangiji ko da jin kai ba dan jin kan ba sai ce dole sai an shi. ya ya ce ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم bayan haka ya ce ya yahi wa game da jinin dan wannan nashi ya gama yahi wa sai ya ga wannan mutum wannan ya sai mu azaba ta dawo wani shi kuma sai Allah ya mai azaba sai ta da tuba shi yasa duk abin da ka yaɗe wannan magana ta wuce ka karanta da gaskiya ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون kuna da rayuwa dalilin kisasi Allah ya ce in ka cire idon wani a cire naka ba ƙarin bayani to in kana son idon kai zanna lafiya sai ka kyale idon wancan dan Allah ya ce kuna da kyakkyawar rayuwa cikin kisasi kar ka cire kunnen kowa in ko ka cire da wani to kai ba a cire naka ashe ko dan naka sai ka manna wani kan ka kashe kowa kai ba ba za a kashe ka ba amma duk da dare kai ka kashe wani a kashe ka dan tsoron ka a kashe ka sai ka fashe jawo ne an shirya kisasi ne don mutane su ji daɗin rayuwa shi yasa ba alfarma dole da ka cire idon wani a nemo abun alfala kana ka kwalkwale shi kawai a sake Allah ya ce a haka saboda haka in ka san zaka bada kuɗi a kyale ka gobe sai ka kuke mutum ka ce ka ce duk abin da zaka shi na yadda sai ka ce duk kuɗin ka ba a so a kwalkwalo idon ka kawai to kaga ashe ko dan idon ka ka banda wani ina fata an fahimta dalilin kisa kiran da ku zanna lafiya yau ya ya tambaya da mu kai yau ko saura ya ce ya halatta mutum ya rika sallah cikin gida ko shago ga masallaci kuma kusa da shi karanta mana ayin nan yau mun sha mai mai tambaya ya ya ce warka au warka au ma'aradi ku yi rukuku tare da masu rukuku saboda haka ka je a yi rukuku tare da kai je ka masallaci bai sallah tare da al'umma to yaya sai me tambaya nawa aka yi kenan yanzu uku to a samu sabo wanda bai ba kwata-kwata kai ina jin ka ji girma ina jin ka a gyaran uku mana na ina jin ka ba ji farkon ba na'am na'am na'am ce maganar da ya wannan kamar ba tambaya ba ce shawara ce ya nema a wurina ko ba ba to ya aka ce wa ya kuru lazi na kafaru lasta wa ya kuru lazi na kafaru lasta mursala wa ya kuru lazi na kafaru duk matsayin annabi sai arba suka kalle shi ce annabi kai lasta mursalan ba ko ka kai ba kariya ne wa qalu ya ayyuhan da. wa qalu ya nuzila alayhi dhikra innaka amma ta'tina bil malaikati in kunta min sai Allah ta ce ya nuzila alayhi dhikra ya aka saka qur'ani innaka lamajnun kai mahaukaci ne zau mata ce na bin mala'ikacin cikin nasari in kana daga cikin masu gaskiya zan baka zo mana da mala'iku ba su zo bayan ka bai kuna ma'abu na firin kenan su rika sha lallai tabbas ai ko sha kai tare mun kenan mu ke azaba da kana ba kai dan haka to idan yanzu kai ana gaya maka wasu makakai makakai sai kaga an gaya ma babban kashi ne a annabi Muhammad واصبر على ما يقولون واصبر توكيد واصبر على ما يقولون اجي ان بكوي واصبر با واصبر كاي hakuri على ما يقولون akan abin da suke maki kaji qur'ani shawara da ibada واصبر كاي hakuri على ما يقولون وقد ya Wala mai fara ka an ba da shawarar ka saurare ka. Ina jinka. Ba da ka na'am. Na'am. Nào Làm đi Nào حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الكنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنديحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما منها على النصب وأن تستقسموا بالأظلام حرمت عليكم الميتة أن حرمت عليكم الشموشي والدم da jini zaman masu kenan jinin da ya biyo wuka in an yanka mm. wa amala khinziri da naman alade wa ma ku hilla bi ghairi zahibi da abin da aka daga sauti ku hilla mai aba ba dan hudu din nan su hudu ne suka ce ku hilla suka yi aba ba ana ce rafu sauti daga sauti abinda da aka faɗi sunan wani Allah aka yanka ya zama haram gaskiya ne zama wani khaliqatu da ratayayya dabbar da ta murta kanta ta mutu ta zama haram wani maruku jariya wanda aka jiyayye ta kan ajiya ya kanta wadda ta mutu wani mutan mukarradiyatu da mai gangarowa in ta gangaro daga kan wani shi ta fado ta mutu ta zama haram wannan ya da sokakkiya wanda ya wacce ta soke ta ita ma ta zama haram wa ma a kala sabu da abun da wata dabbar daji ta kama ta zaki ko wani abu mai kama da haka shi ma ya zama haram illa ma zakaitu sai abun da kuka kamo da kaifin hankalin kuka yanka kalmar zakaitu ba zaira ba ne ba tsarkakake ba ne zalle da haka daga tsakabun ne kaifin hankali hmm. ya zama da hankalin ka kamo kayanka shi ne ya zama halal to eh, wa ma su ni halal ne an dawo layin haram da hmm. abin da aka yanka a kan sunan gunki shi ma haram ne wa an tasin fil azlam da abin da aka ajiye dan zama aka yi gwajin halbi gwajin ba yodi aka hada shi al'azlamu ne kenan zaira ne ba zabi ba da kaka ce zalunci yana fata an fahimta shi eh, ma da haka ya zama haramu to akwai tambayar da malam yake jiro da ita bayan kurre mai alaikum rubutun sai ce to yaya halaccin kihi da fara shi ne ya ga hadisin nan da ya ce kullum lakta na mai tsakani wadda mali wanda eh cikin bulugul ta mana jini biyu da mushe biyu ke hadisi ba ba qur'ani bane wannan mushe biyu nan kwara da kishi qur'ani ya goyi bayan wannan magana bai goyi baya ba yanda ya gaya mana magana kogi sai ya gaya mana me ake hidowa daga cikin kogi No. Yache gaskiya ne kana hiddo shi sunan shi nama ba kira shi sunan shi kenan shi kadai Allah ya ma wannan take cikin Qur'ani amma duk saura dabba ce sai an yanka wannan kuma lahaman bariyan danyen nama haka yake ya san lahaman to labarin fara kuma Allah ya shar'anta yanka ne kan abu mai jini dan ya ce nau da man masa buha masu kuma jinin da ya biyo wuka da haka da ka ce mushe ce to in ka ce wake ka zama ka ne akwai kwalo ciki gaskiya ne hadisi ya fada shi kai ma san da shi gaskiya haka yake ce ba addini ne haka gaskiya ne ba wai a shiga tsaka a bidiyo a shirin to na gano na gano ya gano wahala ya mutu makarki ba a yanka ba a yanka abu sai mai jini a gaskiya kuma dukkan wanda yake rayuwa cikin ruwa kadai ya zama iya ruwa yake rayuwa bai rayuwa kan tudu to lahaman zarriyar idan ya zama ne sai dai abin da yake rayuwa kan tudu akwai abin da yakan shiga ruwa kuma ya zo wa jama'a ya rayu tsari na ciki yawan to dan haka wannan za a yanka shi amma duk abin da ka hito shi ya gama rayuwa da nama ne haka yake Allah saka na leri ina ba malami ina fata gaskiya ba ko wani karin bayani ko kuma wani jawabi ko dai wani abu da ba ba na'am

idan mutum ya kashe mutum da ganganci sai dangi suka yaki ita yafiyar nan za ta kange mutum daga zuwa wuta abinda za ta kange mutum daga zuwa wuta shine tuba wanda aka ce wa manyan alzari ka yi rika asaman yuza abla wal azabu yawmal qiyamati wata tarfi mu'anan da aka wani kisan kan sai aka ce illa man taba tuba ita ce dan dangi sun taru sun ce sun yahe maka sai in ka tuba da Allah da ne ba za ka kara ba hakuri ya bari da Allah ina fata an fahimta in mutum ya tuba shi ne da haka idan mutum ya ce na ya maka wannan ya wai ta kange ta ne daga a kashe ka ina fata an fahimta daga nan kai kuma ba ina fahimta ni sai tuba ina fata an fahimta muna fata Allah shi kara mana taimako Allah ka yafe mana shi kan kurakuran mu sa a tashi mu zama makoma a wurin amin